gabata shi daga watan 12 na shekara 2016 an buga wasa ɗaya tilo bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na shida inda kungiyar kallon kafa ta Alaves ta samu nasara a kan Real Madrid ɗaya mai bankauki a ranar Asabar kuwa Sporting Gizon ne ta sha kashi a hannun real da shi ɗaya atlantico Madrid ta samu nasara kan Las Palmas da shi ɗaya mai bankauki yayin da Real Sociedad ta bi granada har gida ta sha ta biyu da babu sabila kuwa ta lallasa malaga ne da su da daya a ranar lahadi ta kasu watan sha biyu da shekara dubu da laganas ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da ɗaya ba yayin da deportivo suka tashi biyu da babu inda suka samu nasara a kan suna ci biyu da babu barcelona kuwa ta samu nasarar doki espanyol ne da ci hudu da ɗaya a yau kuma za a kara ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta atlantic club da kungiyar kwallon kafa ta celta vigo a bangaren la liga misalin karfe tara saura kwata na dare agogon najeriya nijar da kamaru har yanzu ingar kwallon kafa ta Real Madrid da suke jin ragaman teburin na La Liga a mataki na ɗaya da maki 37 a wasanni 15 da ta buga. Sabila kuwa tana mataki na biyu ne da maki 34 yayin da Barcelona suke mataki na uku da maki 31. A kasan teburin kuwa Sporting Gizon ne suke mataki na 18 da maki 12 yayin da Granada suke mataki na 19 da maki 9. Osasuna kuwa tana mataki na 20 ne da maki 7. idan muka koma bangaren premier league na kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 17 a ranar asabar kungiyar kwallon kafa su christian palace ta sha kashi a hannun chelsea da kita mai ban kaushi stock city kuwa sun tashi san jaras mai biyu da biyu da leicester city yayin da west ham united suka samu nasara akan hall city da kita mai ban kaushi middlesbrough kuwa sun lallasa city ne da ci uku da babu yayin da sunderland sukar samu nasarar doke watford da ci ɗaya da babu a jiya lahadi afc bournemouth sun sha kashi a hannun southampton da ci daya mai ban haushi yayin da manchester ta doke arsenal da ci biyu da babu tottenham kuwa sun samu nasara ne akan bonilin da ci biyu da babu manchester united kuwa ta samu nasara ne akan west bromwich da ci biyu da babu har ila yau kungiyar kwallon kafa ta chelsea ita take jan ragaman teburin da maki arba'in da uku yayin da Manchester City take biyar ita da maki 36 Liverpool tana biyar ita a mataki na uku da maki 30 yayin da a kasar teburin kuwa Sunderland take mataki na 18 da maki 10 Swan City tana mataki na 19 ne da maki 12 Hull City ita ma tana mataki na ashirin ne da kuma maki sha biyu bayan haka ajiyar kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta samu nasarar sake lashe kofin fifa club world cup na shekara ta biyu da sha shida a karo na biyu inda ta doke abokiyar karawanta kashima da ci hudu da biyu idan muka dawo bangaren hada-hada da yan wasan kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta leicester city na zawarci mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta man city mai suna johan wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta torino a matsayin aro tsaro kungiyar kwallon kafa ko arsenal na neman kisbar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid chelsea ta ware kan miliyan 75 domin sayan james rodriguez daga kungiyar kwallon kafa ta real madrid manchester united ta saka kan miliyan 38 wa ɗan wasan baya na benfica mai suna lindelof ita ma manchester city na shirin sayan ɗan wasan tsakiya na arsenal mai suna chamberlain inda ta masa kan miliyan ashirin da biyar domin sayan dan wasan huta lafiya.